أعوذ بالله من الشيطان الرجيم <clears throat> بسم الله الرحمن الرحيم فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون تواجه إلى مكمنشي با cikin ƙarshen wannan sura abin na suratul mu'minuna in ba kuma ce a suratul ne ba suratul mu'mini ko ba ke, idan ba kuma ce ba mun kwana ƙarshen wannan sura tamanin da 83 to Allah ya ce wa'annan mutane da ya ce alam ba su yi a cikin ƙasa ba suka ga yadda ƙarshen abin na aiki ba wa'anda sun na gabanin su ya kasance kanu a kakar mina sun zama sun yi waɗanda na yanzu yawa wa shaɗu kuwa sun yi su tsananin ƙarfi wa a tsarin ardar da allah ya sun tatto da ƙasa da gine-gine da masana'antu ba ma agana anon makanu ya kasu wani amma abin nan da suke aikata bai umarnar da su da wani abu ba lokacin da azabar allah ta zo musu falamma ja a to musu da da manzannin su zo musu da bayyana ce da dalilai bayyanannu ai al-mu'jizatu zahira mu'jiza wanda faruhu al-kufar sai su suka dora wani ciki bima da da abin da a wurin su wato wurin manzanni min al-ilmi na ilimi faruhu a wani ciki na izini wanda hakin da dariya kiri da lahu suna masu musa abin da a wurin manzannin wanda suka zo da shi idan lam ya abuduhu bil qabul dan ba su rika shi da karbawa da karba ba wai ta mattaru a abin na awamiran ba kuma ba su bi abubuwan da Allah ya umarni wani nawahi ya umarni ba su nisanci abubuwan da ya hali ba waje da ya suka yi jidali sosai wai su suna da ilimi da haka suka yi to suka yi jidali sosai da manzanni da gani don su ɓata abin da mandani sun ka zo da shi to ana nan an yi wa'azi an yi wa'azi sun fi gyarawa ba haka bai ma kanubi ya sa zuwa abin nan da suka kasance suna ilgidi da shi sai ya girshe ai al'azab sai azaba ta zo masu saboda shi Allah alkawari ne gaskiya ne duk abin da Allah ya faɗi zai yi to gaskiya ne ko da ka ga an daɗe ba a yi ba kana gani a wanka tsere baka tsere ba inda ya alkawarin kama mai irin wannan abu to hanya guda za ka bi ka tsere shine kai sauri ka tuba to da ka tuba ka tsere amma inda baka tsere ba alkawari ne sai ya cika to Allah ya kare mu walamma ba sa. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده قالوا آمنا الله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين ولما رأوا بأسنا جلوك سنة سنك عذاب متادو أي شدة عذابنا عذاب ممن سنني تازو سنني عذاب مقالوا آمنا بالله وعلى رسولك تينزكم mun imani da Allah shi kaɗai tun da abin da ya an kawai mun ga ya tabbata domin imani وكفرنا بما كنا به مشركين كن من كافر سوى من نن ما كسنت من شركا فلم يكن ينفعهم فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون ولم يكن الله إيمانه إيمان سوبة كسنشينا وعانين سبالا مرة ومعسنا سد سنك عذاب مواتو لو كشن عذاب الله تزو imani ba ya da wani don ko mutum ya yi imani lokacin da Allah ya mai hukunci ba a walwala hukuncin in dai an riga an da imani to Allah bai saboda haka imanin su bai umarne su ba da marawa ba su nasu da sun kaga azaban sunnatan lahi wannan sunna ce wato sunnar Allah abin na na nasabahu Allah mazdari bi fi'il muqaddarin abin nan mai lamzi wato abin na na kasunnati kasunnatin lahi wa abin na na ce wa shi kuma abin na na rusima sunnatu wato an rubuta sunnatin layi majarura kamar wadda yake da asiri sunnatin layi suna ce ta allah allah ce kada wadda ta riga ta gabata fi ibadi a cikin bayi ne fi al'umami an abin na aila ya fa'ahun al'iman wato sunnar allah ne imani bai amfanin su wakata nuzulul azabi sada azaba ta sauko idan azaba ta riga ta sauko to imani sannan bai hana zuwa azabata wa kasira hunalikar kafiruna kuma a nan wurin kahirai sun ka yasa wato na wurin kahirai suka tafi ai ta bayyana kusuranu hasara sai bayyana da kulle adin da kowa da kowa kowa mukasiruna bi kulli waqtin dama kahirai cikin hasara suka cikin kowane lokaci kamala zalika kanun wannan lokaci amma dai yanzu na ta bayyana to wannan ƙarshen wannan sura kenan saboda darajar sunayenka Allah yadda ka gwada mana ƙarshen surar ga Allah ka gwada mana ƙarshen duk wata tuna da rigima da Najeriya ke fama da ita Allah ka gwada mana ƙarshen su duka Allah ka zaunar da Najeriya lahiya amin Allah ka ƙara mana yi. imani ka yi mana ƙarshe mai kyau Allah ka ƙara sauƙaƙa mana matsalolin rayuwa kuma Allah mana roƙonka Allah ka ba mu damana mai albarka damanan nan ta mu Allah ka sa mata albarka yadda aka yi shinkawa ga rani Allah ka sa a yi gero mai yawa he da haka Allah ka sa a yi gero mai yawa he da haka kuma damana ba shinkawa ma a yi ta damana mai yawa kuma Allah ka sa mata albarka ka hana 'yan kasuwa sai ta su yi tada ka sa ta yi arhadon darajar sunayenka to wannan sura ta ƙari sai sura mai bi mata wato fusilat bismillahirrahmanirrahim الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون سورة فصلت مكية إتما تسوكا مكة وتسمى أبن هامن السجدة أنا كما تهيم السجدة وتسورة السجدة وسورة المسابيح أنا كما سورة المسابيح وهي وخمسون آية تنا آية خمسين 53 wa mawdu'ar ra'isi jagora abinda take koyawa wato tana karantar da abubuwa da yawa amma dai wanda a yawa wanda a jagora bayanu annal qur'ana dawa'ul adawa'u min dawa'un lil alamin tana bayyana cewa qur'ani magani na ga duniya bil fatai alami wato ita abin na wannan sura abin da take karantawa qur'ani magani kuma ga abin na na lamarin wa gizawar lissafi wato um, um, magani ta ga ga mara duniya wadda ba ta da lahiya kuma abinci na mai wadatarwa kuma mai gina jiki lissahi ga wanda Allah ya da bismillahir rahmanir rahim hami Allahu alam bi maradi bi Allah shi yasa abin da ya kadi da wannan harafi tanzilun saukar da ƙura'ani minin rahamani daga allah rahamanu arrahimi kuma abin nan eh, mai rahama eh, nan duniya kuma mai kebantacciyar rahama ranar lahira domin abin nan kunga allah saboda rahama ce ta yi yawa nan duniya yakan rarraba ta ga musulmi da kahirai sai ka ga eh, kahiri ba ya sa allah amma sai ka ga ya ba shi mulki ya hau ya ci daɗi ne sosai shi wanda ya ga dama saboda rahamar allah amma ranar lahira to ranar nan mummune ɗaya adda ita kasata su ɗaya adda ranar lahira to shi ne ma'anar rahim to Allah ya taimake mu kuma Allah shi mana jagora shi yasa ake cewa duk wanda ya san fassarar sunayen Allah to zai bi Allah da izinin Allah kun ga yanzu wanda ya san fassarar Rahman ya san Allah suna ne Rahman shi na ya hukunta Allah ya baiwa har da makiya ne waɗanda ka faɗa da masoya ne ba su so ne ba su son mai so ne da sunan nan rahamanu ya ba su abinda suka so nan duniya kuma su cewa da suka so su sha abinda suke so to in ka gane wannan za ka ji ƙarhin bauta mai fa'ida masarakiya a ciki za ka ji daɗin bauta mai don kasan wanda ka taimakon makiyi ne ma kasan bai hana masoyi ne saboda wanda ka taimakon maki ne bai hana ma masoyi ne saboda haka kai da kace kana so ne ba zai hana ma ba kaga ka samu nutsuwa ka ƙara kwantar da hankalinka ka ƙara bauta mai yadda ya kamata kitabun wato khabru wa khabru mubtada kitabun fusila ayatu littahin nan an rarrabe ayoyi ne daban-daban ay bayyana an bayyana ta bayyana bihil ahkam an bayyana hukunce hukunce da ita wal qisas da kisoshi wal mawa'iz da wa'azozi qur'anan Arabiya abin karatu na da larabci halin min kitabin bisifati wato qur'ani ne kuma arabiya abin nan shi wannan qur'ani na abin nan na larabci alamu na ga mutanen da suke sani wato wa'anda suke ganewa ay li fa'idati qawmin ittasabu bil ilmi don fa'idan mutanen da suke sifantuwa da ilimi wa'anda suke ganewa abin nan muhimmanci ne wa takabbura qaumin da kuma abin na uh, wa tankiru qaumin da yayi na kira yace li qaumin wato yace abin da yasa yayi na kira yufidu annal maqsuda gairar arab wato ana nihi wa'anda ma ba su ga wa'anda ad masu ilimi wa'anda ba larabawa ba duka qur'anin zai unwane su bal hum kullu man abin na kullu man ittasaba bil ilmi wato dukan waɗanda suka sifantu da ilimi sun shiga ciki do wanda ya sifantu da ilimi fa innahu yantafi'u bihi shi zai amfani da alqur'ani wa yadawi lahu kalumahu kuma qur'ani sai shi mai maganin kurjinai wato abinda ka damu ne sai qur'ani ya mai maganin komi na ka damu duk abinda ka damun ka in dai kana bin alqur'ani to qur'ani zai maka maganin damuwan nan kowace iri ta abin da ya sa kuka ganin muna samun matsala ƙur'ani na abba yi aiki da shi ba gaba dai in mun yi aiki da ƙur'ani za mu samu maganin duk cirutar da ke damu za a samu haɗin kai za a samu lahiya da zaman lahiya za a samu arziki da wadata duka in an bi alqur'ani za a samu wayannan kuma a mutu a samu aljanna bashiran shi ƙur'ani abin na mai bushara ne nadiran kuma abin na mai gargadi ne amma duk da haka wa fa'ara da aka taro mahi yawan mutane sun kawo da kai kawon la'abin nan la'ayi sama'una sama a kabulin su ba su sauraren ƙwar'ani saurare na karba mahi yawan mutane suna sauraren ƙwar'ani ba saurare na karba ba don abin da an saurare na karba idan za ka je wajen wa'azi kamar wadda sun ka rubuta in za ka je wajen karatun alƙwar'ani to sai ka shirya tsab cewa duk wani laihin da an ka ambata da kai ake kai na kai ne duk wani alherin da an ka ambata ba da kai ake ba wasu na kai ne sai ka yi ƙoƙari duk sharrin da ka ji an ambata ka yi ƙoƙari ka bincike kanka ka gane da kai ake ka bincike kanka in ka gane kana cikin masu yi ne sai ka bari abinda duk an ka ambata na alheri an ce ba da kai ake ba to ka yi ƙoƙari ka ja mara sai ka shiga cikinsu to idan ba haka za ka saurari ƙwar'ani ba to ba ka saurari ƙwar'ani saurari na karɓa ba amma idan ka zo wajen wa'azi da irin wannan to ka zo da sifa mai kyawu to ƙwar'ani ya umfane ka kuma ka saurare shi saurari na karɓa amma mai tawa wajen wa'azi ya dora ne ka yau an kwaɗi suwa ne wannan bai gane komi ba komi bai gane ba kuma zuwa wa'azi ne bai da umfani gare shi bai gane shi na an ka kwaɗa ba wasu wani na suwa ne su kan wani da ƙwar'ani shi bai amfani da shi haka ƙur'ani bai taba shi ba to wannan sauraren wa'azi nai saurare na amma ba sama'u ƙabulin ba saurare ne na karba ba saurare na na shirme don ya ji ya samu abin da ya ci amma ba don ya samu abin da ya aiki ba to Allah ya gafarta mana shi mana jagora saboda haka ya an zo wajen karatun qur'ani ya ku jama'a duk abin da ka ji an faɗi na sharri na hitina to ka ɗauka da kai ake ba da kowa ake ba da kai ake sannan duk wani alheri da ka ji an ambata ka dauka ba da kai ake ba don haka wani aiki sabo ya same ka kenan sai ka shiga cikin masu alherin nan wanda an ka faɗi kai baka gane ka ciki ba don haka duk wanda za ka yi sai ka ga kanka ciki sai ka kama ibada ba kere haka kai ciki shi ko sharrin nan da ka dauka da kai ake to sai ka dauke mataki iyaka gaskiya ka sai ka haita da ciki to da ka zama haka nan to sauraron wa'azinka ya amfane ka Allah ya taimake mu wa qalu wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilayhi wa fi آذاننا وقرون حجاب فاعمل فاعمل إننا عاملون وقالوا للنبي كايري سنشيوا النبي لوكتين دي فارا إرن وانا وأزي مي سني مي كما دادن جي sai suka ce mai sallallahu alaihi wasallam wa'azin nan naka ba mu gane shi qulubuna fi akin natul bukatanmu cikin ruhi take a gadiya wato akwai wani abu da ya rage zukatanmu ba mu gane wa'azin nan naka wato ake na qulubuna min mata da una ilai zukatanmu tana cikin rigi ga abin da kake kiran mu gare shi wa bi adanina na qarun kuma ga kunnuwan mu akwai wani abu mai nauyi da ya danne mana kunnuwa fikal wani abu mai nauyi wato abin nan zukatanmu tana cikin rigi saboda haka tunda an rihe ta kun ga babu abin da ka shiga cikinta. ta kunnuwanmu kuma suna da wani abu mai nauyi don haka tun da an daɗe su babu abin da suka ji na alheri naka wa min bayni nawa bai naka hijabun kuma tsakaninmu da kai akwai shamaki wato wata babbar gina wadda ka hana mata wurinka ba za mu iya zuwa wurinka ba kun ga duk hanyoyin fahimta sun danne su don ɗaya kasu bi don kasu shiryu suka ce ba mu da zukata sannan ba mu da kunnuwa sannan babu inda za mu yi mutu wurin ka kun ga duk hanyoyin shirya sun daɗe su ya ce abinda aka nema wa min na wa bayyana ka hijabun khilafun fiddini muna da sabani tsakanin mu da kai ga sha'anin addini saboda haka ba mu gane abin da kake faɗi wasan ma wa hijaban ya ambace shi hijabi mu mubalaga don isa samu kafin almufradi ga sabani at-tabayin sabani wanda ya wuce iyaka saboda haka har abada ba za mu gane abin da ka kawadi ba tun da dai abin nan babu dalilan ganewa ko guda wali dalika jiya saboda haka aka zo da abin nan min bainina ai abin na na sudda azanuhu an danne kunnuwa su bi wakarin da wani abu mai nauyi wa hujibu ya ce kuma an sha make su ga ganin annabi wala yasma'una don haka ba su ji abin da ya kawai wala rauna hukum ba su gani nai suka ce kai dai hi ba amal al'adini ka kai aiki ga naka addini Yan na na na al'adini na mu ma za mu je mu yi aiki ga namu addini kun ga ansar da suka bashi da wannan wa'azi nashi mai dadin ji ansar da suka bashi don ya san cewa ba su ne a abada qul ka ce inna ma ana basharu Kul inna ma ana basharun mithlukum فاستقيموا فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون kola annabi ka faɗi su jiya don wasu na cewa annabi ba mutum na ba to faɗi su jiya kul ka ce inna ma ana basharun dama ni mutum nake misalukun kamakku Allah ya ce faɗi su jiya suna cewa annabi ba a ce mai mutum in ka ce annabi mutum na ka walakanta shi to Allah ya ce faɗi su jiya kul ka ce inna ma ana basharun misalukun ni dama mutum nake kamar wa da kuke mutane abinda a bambanci na da kuyo ha ilayya ana yin wahayi gare ni an ce in faɗa muku annama ilahukum ilahun wahidun dama abin bauta ko Allah ne guda to abinda bambanci na da ku kenan ni ma ga Allah nake amma dai wanda kuke mutane ni ma haka nan nake mutum fasaqimu ilayhi bil imani ku daidai ta zuwa ga Allah da imani wa da'a da da'a wasagabiru kuma ku roki Allah gafara domin mutum duka abin nan kullu bani adama khata'un duk ɗaya adamu masu kuskure na sai dai wa khairul khadda'ina at-tawwabun wayanda sun kai alheri cikin masu kuskure wayanda kayan tuba suna yawaita istighfari to abin nan ko ko yi imani da shi ko yi mai da'a mu ilayhi ko daidaitu ga Allah bil imani da imani wa da'a da da'a alamar kun yadda kun mika waya gare wa biruhu ku yawaita istighfari gare shi a cikin dare da yini ku yi ta istighfari istighfari gwargwadon wanda kuke iyawa istighfari akwai manya akwai kanana amma dai wanda duka iya shi yayi alheri gare ka istighfari mai sauki wato astaghfirullah shine mai sauki a cikin istighfari ko kace Allahumma gafirli duka wannan istighfari in ma baka iya larabcin baka yi zanna kai istighfari irin na dattijawa Allah na jinka Allahumma an gahirli Allahumma an gahirli ba ga dattijawa kai istighfarin su ba ya yi dattijo a ƙara a yi da yawa allama an ga heli ya yi ah, da shi wancan shi ko a tanga hirulla a tanga hirulla da kyau dattijo a ci gaba ya yi duka allah na jin abin da suke nigi ya san abin da suke cewa ina roƙonka ka gabar min zunubi to a yawaita kowa shi yi wanda yake iyawa illa dai da tijawa kuma a ci gaba da yin wannan amma a ci gaba da koyowa a iya Allah ya gafarta mana wa wailun a kalma azaba ta tabbata lil mushriki na ga mushrikai alladina la atuna zakata inda ba su ba da zakka inda ba su yi zakka ga dukiyoyinsu wa hum bil akhirati su game da lahira hum kafiruna sun cewa ranar lahira saboda haka kun gani wajibi na ga duk wanda adda abin hidda zakka ya hidda zakka a nan kun ga babban matsalolin da ma'aikatan gwamnati ke fama da shi ba su yadda zakka mai yawansu sai mutum ya ɗauka kuɗin aikin gwamnati ba su da zakka wasu kuma sun wa kansu hukunci cewa bisa ga rashin ka'ida sun ka samu kuɗin don haka ba su yadda zakka hukuncin da sun kawo kansu ke sun ce tun da bisa rashin ka'ida ba bisa ka'ida shari'a sun ka samu su ba to ba su yi a musu zakka to abin da ya kamata ku sani ma'aikatan gwamnati wato da ku da wanda ba ku ba wanda duk yake musulmi hukuncin musulunci na bisa gare shi duk wanda an musulmi hukuncin musulunci na nan bisa gare saboda haka duk dukiyar da musulmi ya mallake ta shi adda ita babu wani mai kai shi kotu ya ce dukiya ta ta ba ni abita in ma wani ya ɗibe ta shi mai ita yana iya kai shi kotu ya ce ne ya ɗaukar min abu kaza ya biya ni to kunga ga milki na ya mallaki bita tun da ta kai haka to shari'ar Allah ita ko tana bukatar zakka gare shi in shekara ta yi a ya waɗanga da aka harkoki da su da waɗanda kuna na nan cikin gida da na ƙasashen waje duk ka yi ƙoƙari ka gano lissahin abinka ka hidda zakka kuma an yi son ka dawo nan gidanku ka ba da don duk inda ka tai ka kai su ƙasashen waje ajiya ta ka ba can ka same su ba ajiya ta ka ba can ka same su ba to dawo da su inda ka same su sai ka raba wa mutanen eh, shiya sai su yi ta sa albarka ka a ɗan gidan wanci yi wato Allah shi mai albarka ya yi mana kaza ya yi mana kaza kuma kakkase musu kakkase musu kaya ka raba musu ba su kuɗinsu ba su kuɗinsu in kana sayan kaya cikin naka kaka sayi to ku yi ƙoƙari ku rika hidda zaka ma'aikatan gwamnati rashin hidda zaka duk mai yawan ku shi ke kawo muku matsaloli mai yawan ku rashin yadda zakka ka kawo muku matsaloli kuna nan kuna ta ajiya ba ku yadda zakka ba har an kawo ga mai yadda mai hisuwa zakka ba ko babu girma babu arziki ga EFCC nan tana ta yadda zakka ko babu girma babu arziki sai ta ansa to kamin EFCC ta hisuwa ma yi kokari ka yadda aminka da kanka Allah ya gafarta mana kuma Allah shi mana jagora ita zakka ana hishe ta Allah na taimakawa mutum amma idan mutum bai hidda zakka to Allah bai taimako ne ta wannan dukiya ta Allah shi mana jagora kuma Allah ya shirya mu ya shirya jama'an mu innal ladina amanu innal ladina amanu wa amilus salihati lahum ajrun ghayru mamnun قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ربك رب العالمين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات للي وإننا سكي إيماني كما سكي أيوكا نقري الله يسامو تكنسو لهم أجر سنة دلادا ببا غير ممنون ودبا أرجيوا أي مكتوهم ودبا أينكيوا الله ذي تغبا دبا سلادا سكلهم كلهم هارتي لايرا سشيكا تكنسو كما كنت ko lokaci ayin nakon yanzu kula takfuruna kuna kafircewa billadi ya kalaga adda kuna kafe cewa Allah wanda ya halicci ƙasa fi ni cikin yini biyu ai ni, wato eh, kashi biyu kullu nauba kowane nau'i na kwana wato kowane nau'i na kwana asra'u mimma abin da yakunu fi yawmi wanda yake ya hai sauri bisa ga abin da ke kasancewa ga yini wasummiya yaumaini an ce masu yini biyu su yanan nan biyu an ambace su an ce bil ahadi wal isnaini wato lahadi da attanit cikinsu allah subhanahu wa ta'ala ya halicci wa'in abubuwa da ya ambata wato billadi ya halaka al'arda fi yawmain wato cikin yinin lahadi da attanit allah ya halicci ƙasa abin da ya sa kun ka ga ya halicci ƙasa da yini biyu ya halicci sama da yini guda domin ƙasa ita ce aka mini don ƙasa nan na mutane suke wa'anda Allah ya umarta da ibada sama mala'iku na abisa su mala'iku suna ibada amma hali haka na an ka halitta su da ibada tun da ya halicce su la'a suna laha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru amma mutane imanin su shi ka sa su yi abinda Allah ya umarce su imanin su shi ka sa su bar abinda Allah ya ce su bari to amma su mala'iku ba haka nan suke ba su ko can an halicce su haka nan da ibada zalla amma shi mutum an halicce shi warafin ka ganai da kwaɗayi da sauran abubuwa imani ne na kasa shi aikin kware don haka ƙasa ita ce ake nihi da halittar gaba da shi yasa an halicce ta cikin yini biyu wata jaluna lawa an dada kuna sanya mai abokan tarayya dalika rabbul alamin wanda ya halacce ƙasar nan cikin yini biyu shine Allah ubangijin talikai ubangijin alamin wato abin nan jamu alamin wa huwa ma shi wallahi duk abin da ba Allah ba shi aka ce ma taliki duk abin da ba Allah ba wa jami'a an hada alamu an kace alamin da ya kace lafi anwa'i saboda nau'i ne yana da sabani daban-daban don haka aka yi jam'i ne bil ya'i nuni ta galibul ukala'i don rinjayewa ga ukala'i masu hankali wa ja'ala وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء سواء للسائلين كما شيء الله نن وجعل مسانبهم ولا يجوز ادبه على سلتي الذي للفاصل الاجنبي سوى الفاصلة يتي وجعل فيها رواسيا kuma da Allah ya halicci kasa din sai ya halitta duwatsu cikinta jibalan sawabita duwatsu manya-manya wanda za su tabbatar da ƙasa don ita ma ƙasa akwai turaku inda ke ɗaure ta don katta girgiza su ne duwatsu abin da ya sa kuke jin tana girgiza a ce an yi girgiza ƙasa ƙasa kaza to sabon allah ya yi yawa kwarai da gaske ƙasan a dalilin da ya sa take sabawa tsoro na ta jiya ba wai ba ta da turaku ba ɗaure take to in ta ji tsoro kwarai tana ganin laihin gada an kai azabar Allah za ta sauko wurin ga sai ta dora makarkata cikin na makarkata to wannan makarkata sai ta dora girgizawa haka shikenan sai ta shagi saboda tsoro sai wasu mutane su shige masu sabon sai su shige ciki saboda haka duk inda kun ka ga ana girgiza kasa sabo na yawa ce inda duk ya zama ana sabon Allah in dai akwai mutane masu wa'azi ko mutum uku ɗaya na suna tsawatar da mutane ku bar saƙon nan to ba a girgiza ƙasa wurin ba a yi amma inda ka ga ana girgiza ƙasa wato mahi yawan su saƙon ɗaya na aka yi babu mai cewa a bari to nan sai allah shi hushi to in yi hushi ƙasa ta gane hushi ne nan na sai jikinta ya ta makarkata to wajen makarkata nan sai ta girgiza ta yi gaba ta yi baya haka sai ta bude sai gidaje su shige shi yake ce ma girgida kasa Allah ya gafarta mana kuma Allah shi mana jagora shi ya samu Najeriya muna yi ma Allah godiya ko ina ka shiga da garuruwan musulmi da wanda ma na musulmi ba inda Najeriya sai ka iske masallatai wa'azi dai aka ta yi har da inda ba su da masallaci sai ka iske daga na arewa aka tura malamai suna ta yawo wuri-wuri har da inda babu musulmi har da yanzu da Allah ya taimaka ya ba da gudunmawa ta yi su a kudu a malaman kiristoci suka rubuta takarda ga musulmi su ce suna nema a haɗu wato a tattauna kan wata matsala su da kan suka nema sai a teku a tattauna da yawan suko sai su musulunta wurin kunga su matsalolinsu suna da sauƙi ba irin waɗanga namu arnan ba ba su yi ba su bari a yi ne an ka toyi kuma a ƙari da faɗa amma su can ba haka ake yi ba tsayawa su da kan suka rubuta takarda su ce suna son a haɗu a tattauna to kuma da yawa in an kado an ka tattauna ana samun abin nan nasara shekaran jama'a an tattauna ban samu sakamakon tattaunawa budan watakila yau za a fitar da shiya da muka roƙo Allah ya sa musulmi su yi nasara ciki amma sun gayyaci musulmi ko musulmin malaman musulmi sun zo su haɗu da nasu to Allah ya sa haɗuwar ta bada nasara mai girma wadda ta saba basuwa to Allah ya ce subhanahu wata'ala eh, ya abin nan eh, ya sanya duwatsu masu kangewa ga ƙasa don kada ta girgiza duk da yake tana girgizawa in ta ji tsoro min fauki ha saman ƙasa aka sa duwatsun wa abin nan wa baraka biya kuma Allah ya sa albarka cikin ƙasar bi kasaratil miyahi da yawan ruwa wazzuru'i da yawan shimki-shimki wa wadduru'i da yawan dabbobi masu ba da madara saboda inda duk Allah ya ba da ruwa akwai ruwa ga wuri sai kaga itace sun yawa sai kaga haƙi ya yawa sai daga nan abin nan sanyi sai shi kai ko'ina sai kaga ana ta shirke-shirke arziki iri daban-daban sai kaga ana ta samu to Allah saboda girmanka don darajar sunan nan naka babba wanda aka kiran ka da shi ka karba a roƙe ka da shi ka bayar Allah da idon tun ba mu mutu ba Allah ka gwada mana teku ta taho ya wuri teku Allah ka kawo mana ita ya wuri mu gane ta da idon mu tun ba mu mutu ba don darajar sunan nan naka mai girma wanda aka kiran ka da shi ka ansa a roƙe ka da shi ka bayar don da ta zo za ku ga ba sai mun teku da dokar lemu ba a yaba duk ba sai mun te can ba da ta zo za ku ga irin yan gulaben gana mu sai su zama misalin hannuwanta sai su kawo ruwa ko ina ko ina komi kun ka shuka sai yi yi ruwa kenan babban mu abin da muke so gwamnatin tarayya ta yi mana duk wasu abubuwa muna son godabu amma ba su sun ka dame mu ba mu abu biyu ya dame mu a turno mana fetur arewa a jawo mana teku ta arewa ya an ka yi mana ko godabi guda ka a yi mana yin abin mu muka yi da baya da bayan abinmu muka yi amma waɗanga dai a yi ƙoƙari a yi mana su saboda haka abin da muke nema ga gwamnatin tarayya ke na waɗannan abubuwa biyu a yi ƙoƙari a tona mana fetur tsakiyar arewa tun da dai an ce muna da shi to in dai gaskiya na to a yi ƙoƙari a tona mana shi in dai gaskiya na da an ka ce muna da shi to a yi ƙoƙari a tona mana ita ko teku ba ita wannan gaskiya na muna da kowa a ra'ayan ko teku a kawo ta a biyo na wannan gaskiya na mana da kowara yi wannan to waɗanga abubuwa biyu duk gwamnatin da ta yi mana su to ta biya mu Allah ya gafarta mana kuma Allah shi gwada mana hakanan da idanunmu Allah ya gwada mana hakanan da idanunmu kuma Allah shi ƙara mana lahiya da zaman lahiya ya ce Allah ya sa albarka saboda yawan ruwa da shirki-shirki da kuma dabbobi don dabba na samun haki sai ta ba da madara da yawa wa kaddara biya a kawata kuma ya kaddara abubuwan ci da ake samu cikin kasalin nasu ga mutanewar war da dabbobi fi tamami arba'ati ayyamin cikin kammala kwanuka guda hudu aina batin abin na ai abin na nan alja'al wato sanya wanda yayi wa ma da wa ma zakira ma abin da aka ambata tare da shi fi yawmai athulathai wal arba'a a cikin yini biyu na talata da larba sawa'an duka waɗannan abubuwa sawa'an mansubun al masdar ai issawatil arba'atu istiwa'an wato kwanukan ga hudu ta daidaita isiwaan la tazidu wa la tanqusu daidaituwar da ba ta karuwa kuma ba ta ragewa lissa'ilina ga waɗanda ke tambaya an halki la'adda game da halitta ƙasa bi mafiya da abin da a cikinta Allah ya halicce ta kun ji yadda Allah ya halicce ƙasa cikin kwanukan da ya halicce ta da kuma abincinta da duwatsun da ya sanya mata to bayan ya gama sun masawa ila sama ثم استوى إلى يأتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين ثم سوى إلى السماء سنن بايا الله يا أهل تكسا سي الله يدي دي تزوى sama وهي دخان لوكة sama وقدي da sama ta ɗaya da ta biyu da ta uku da ta hudu da ta biyar da ta shida da ta bakwai wahiyar dukkanin lokacin don hayaki na kun san shi al'arshi sama yake amma ba cikin sama ɗaya ko sama biyu ko ta uku ko ta hudu ko ta bakwai ba nan shike ba su duka ƙarƙashin al'arshi suke su duka ƙarƙashin al'arshi suke Allah ya daidaita sama amma sama al'arshi can saman sama bakwai can na Allah yake wata ala ba kusa yake ba ai wahiyar dukkanin ai bikharu wato tana hayaki murtafin wanda ya ɗaukaka sama wa khalaqa Allah ya halicce sama fi yawmayn cikin yini biyu wa ja'ala ta'ala muddata khalqil ardi Allah ya sanya adadin kwanukan da ya kasa ƙasa ma fiha da kayan da a cikin ta da abu muddata khalqi samawati sunnun ka biyu na halittar sama bakwai ma kauni samai akbar min al-ardi duk da sama ta yi kasa girma amma an halicce ta kwana biyu an halicce ƙasa kwana ah, hudu wa aka saru makalukatin duk da sama ta yi ƙasa abubuwan halittu daban-daban wa a ja'ibe da abubuwan mamaki to amma me yasa an ka halicci ƙasa da kwana hudu ita an ka yi ta cikin kwana biyu kawai Allah ya yi wannan biyu don ya tunatar da mu ala annal da hiya al maqsuda cewa ƙasa dama ko can ita aka nihi bizaci ga zacinta lima biya min thaqalaini saboda abubuwan da Allah ya halicci saman don su ya halici ƙasa don su duk cikin ƙasa suke mina takalai ne na mutane da aljannu gaba dai don mutum da aljannu suna Allah ya halitta don su bauta ba su duka su biyu don su bauta mai ba mala'iku ba wa min kasarti manabi kuma ƙasa ta yi abubuwan unhwani masu yawa fa ta muddatu khalqiha don haka mudda halitta ta ta ƙara yawa li yakuna zalika adkhalu minna don wannan ya zama yayi shiga cikin zuciya gaba yawa ala saki ni ga wanda an zaune cikin ƙasa wale yace na bi sha'anin kuma wannan ya nuna Allah na kulawa da sha'anin su wa sha'ani ha da sha'aninta shi yasa ya ya dauki wannan lokuta yana ƙara kyautace ta subhanahu wata'ala wa aidan zada abin na muddatuha kuma mudda halitta ƙasa ta karu da ma biya min al-ibtila'i saboda abin da ke cikin ƙasa na jarraba mutane bil ma'asi da abubuwan sabo don kun ga mutanen da kasa ƙasa suna sabo kuma suna gyarawa to dama Allah abin da ya kaso in an kai sabo a gyara don haka cikin wani hadisi ya ce laulam tuznibu inda a ce ba ku yin zunubi da Allah ya halaka ku ya zo da mutanen da ka yin zunubi su tuba su roƙai gafara don in ana saba maka a dawo a yi tawadi'i a yi kaskantar da kai gare ka to an yadda akwai ka an yadda kana da girma in ba a yi ma tawadi'i ba kana hukunci to wannan kun ga shi yasa Allah ka son uh, abin nan masu tuba gare shi to cikin ƙasa akwai sabuwar mujahada to akwai kuma abubuwan jihadi wal mujadala akwai jidali wal mu'alaja da shige-shige na abubuwa duk akwai walita alimi abna'iha al-insu wal jin kuma domin a koya ma mutanen da ke cikin ƙasa mutane da aljannu da a cikin ƙasa a koya musu ma'anar ta'anni ma'anayyan abu a hankali a hankali wattu odati da biyan abubuwa guda guda bayan shawara fil da muhimma ga abubuwa muhimmai Allah na iya ce makasa ko ni yanzu yanzu ta zama wadda take amma don ya koya mana yi a hankali sai ya kwana hudu yana halittarta abinda ya kaso mu koya da gare mu ma duk abinda adda muhimmanci kamar wanda yayi makasa saboda tana da muhimmanci yayi ta kadan kadan to mu ma duk abinda adda muhimmanci a bi shi kaɗan kadan a baggaggawa a bi shi kaɗan kaɗan fil umurin muhimma ga al'amurra masu muhimmanci wale ahamiyyati kuma don muhimmancin annal ahamiyya laysa fil kibari abinda aka su kuma ƙara ganewa sama ta yi ƙasa girma to amma muhimmanci ba ga girma yake ba walakin fil kasarati sai dai ga yawan amfani yake wa wala fil kasara wato ba ga girma yake wala fil kasara kuma ba ga yawa yawan abu yake ba wa innama hiya fil fawaidi abinda an muhimmanci abinda an fa'idodi wal misali da masalahohi abinda yake muhimmanci wanda ya ya yayi fa'idodi da yawa yayi maslaha shi yayi girma shi yayi alheri saboda haka shi yasa kun kaga sama ta yi kasa girma amma duk da haka nan kasa ta yi sama muhimmanci ga Allah subhanahu wataala don nan manzanni ne suke nan yaka aiko su ba ku taba jin ya ce ya aiki manzo zuwa sama ba ba ku taba jiwo cikin qur'ani sai dai ya aiko shi da sama zuwa ƙasa don ita adda muhimmanci ita ya ka tayo aiki a ce akai musu kaza a ce akai musu kaza a ce a faɗa musu kaza don su adda muhimmanci sosai saboda ka shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya kwana hudu yana halittar ƙasa wa qala ta'ala madaukin sarki yace laha wato yace ma abin na sama walar arda da ƙasa bayan ya gama halitta su itiya to ku taho ga abin da nake nihi gare ku ai itiya ila muradi min kuma ku zo ga abin da nake nihi gare ku dau an bisa ga da au karan ko bisa ga kyama fi mawdu'i abin da karan fi mawdu'i ilhad ai da'i abin da da'i ataini kuna masu da'a ku biyu au abin da mukura hataini ko kuma a tilasta ku ko biyu ko ku taho girma da arziki ku taho wani ina kiran ku ku taho girma da arziki ko babu girma da arziki ta wa ku kala ta suka ce a a taina ga mu mun zo bi man bina da waɗanda ke cikin da'i na muna masu da'a gare ka ba mu umannin da kaka so mu bi ka kun ga wato suka ce mun zo da'i fi ta galiba abin na almazakkari al'aqil da'i ai abin na na nuzilata an saukar da abin na sama da ƙasa abin nan lafi ɗabihe ma wato saboda maganar da an ka yi da su to a a nazilata abin na an saukar da su ga maganar da aka yi da su ga manzilata wa masaukin almadakkaru al'aƙil suka ci a ta yi na ɗa'i'i na gamu manzo muna masu ɗa'a ya Allah to bayan sun zo da dahunna فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلika taqdirul azizil alim to sun zo da ya kira su faqadahunna sai ya hukunta su addamiru fi hunna yarji'u ila sama wato sai ya hukunta sama da anna hafi ma'ana aljami don tana cikin ma'ana jami al'ayyala ce ilai wanda za ta koma gare shi ai sayyara hasawa samawa ce Allah ya sanya sama ta zama sama bakwai fiye wa mai da cikin yini biyu da sun ka rage alhamis wal juma'a alamin da kuma juma'a wa faraga min ha fi akhir sa'atin min ha Allah ya kari halittar sama cikin sa'a ta ƙarshe ranar juma'a sa'a ta karshe ranar juma'a ana gamawa kamin rana ta ida faduwa sai an kalici annabi adam don dama abinda ake an ka shirya kenan sai an kalici annabi adam wa biya abin na kulika adam cikin yinin juma'a na an halicci annabi adam wale dalika don haka lam ya kulhu na sawa annan bai ce sawa an ba bai ce haka nan ba sai ya ce abin na na ah, ya ce fi mai ne kawai sai ya tsaya nan wa wafaka ma hahu na aya ce halki samawati abin da ke na wuri ya muwafaka da ayoyin halittar sama bakwai wal'adda da ƙasa fi sittati ayyami cikin yini shidda ya ce ya halice cikin ni shidda wa bi kulli sama amra cikin kowace sama Allah ya wahayi al'amarinta ay amara biha amara wato abin alladhi amara bihi abinda ya umarni da shi ga man biha wa'anda ke cikin sama min da'ati wal ibada na da'a da ibada wa abin na shi Allah subhanahu wata'ala yace kuma wa zayyana sama'a ad-dunya mun kawata saman duniya bi musabiha da tauraru jiwa mai tauraron gada kuke gani sai su haskaka sama in ka jibi sama zai sha'awa kallo duk tauraru sun kawata ta to su tauraru ba kawa ɗaya sun ka tawo ba kara ɗaya sun ka zo suwa sama ba wahibdan sun zo kuma don su tsare sama idan Allah ya aiko da wahayi kada shedannai su tai su jiya yana cikin ayyukan tauraru wato yace wahibdan masu masubun bi fi'lihi muqaddar ay hafizna ha hibdan mun kiyaye ta kiyayewa ki shayadin daga sauraren sata na shidanun aljannu suna zuwa su sauraro a sama'i wato su sato magana to mun kare sama bishihobi da tauraro tauraron nan da kuwa gani kuna ganin wata bela da ka hitowa yare ƙanana na cewa mashin Allah mashin Allah in su gani da zura gura mai yan wasu da mashin Allah can to mashin nan na Allah tauraro ne lalle mashi na ko mashin Allah na don ko kai na Allah kake amma daga tauraru aka ɗebe shi dalika taqdirul aziz wannan kaddarawa ce ta mabuwayi bi mulki a cikin mulki ne alalimu fi bi khalqi kuma wanda an masani da halittu ya Allah ya azizu ya alimu ka tausaya mana bi izzatika wa ilmika Allah kai mana karshe mai kyau Allah kai mana karshe mai kyau kuma duk abin da ya mana tsanani Allah ka sauƙaƙa mana shi Allah saboda ramaka ka zaunar da Najeriya lahiya Allah ka zaunar da Najeriya lahiya duk wata hitina Allah ka busar da ita bi izzatika wa ilmika ya azizu ya alim abin na فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود ثم التفت السياق سنة سياق مغنى يوي ويو فقال تعالى للنبي سي الله يتيغ النبي صلى الله عليه وسلم فإن أعرضوا إذا أبنا سنكو لكي دب بيانا قد كي مسلم in sun kawo da kai ai al-kuffaru imani idan kafirai sun kawo da kai ga imani ba da hadal bayani bayan duk wannan bayani da kai musu wa qul ka ce musu an zartuku na yi muku gargadi khawwaftukum na tsoratar da ku ku ji tsoron sa'iqatan tsawa irin sa'aikatan adin wa kamudi irin tsawar da aka wa adawa da samudawa ai kun san samudawa tsawa an kai musu duk sun kamutu to ku ji tsoron irin wannan tsawar ai na ku ji tsoron azaba ya hulikukum wanda zai halaka ku mitul a halaka wa misalin wanda ya halaka su ku ji tsoro saboda in ba ku ji tsoro ne ba wanda yi muku ya ce kazalika na ba bil mujrimin ya ce haka wa muka wa masu laifi saboda haka ku ji tsoron abin nan da ya same su kai ya same ku a zamanin da in za a halaka kamar kuka ganin ƙur'ani na ta faɗi sai ya ce an hallaka gari gaba daya an kashe kowa da kowa to yanzu ba a yin hakan abinda aka yi wanda ya yi laihi sai a halaka shi haka ake yi yanzu wanda ya laihi sai a halaka shi wannan saboda abin na aiko annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da an ka yi sai an ka ɗauke irin wannan azaba ta kashe kowa da kowa ai zamanin annabi nuhu kun ga da ya ce a kashe kowa da kowa mutane da ɗaya an ka mai cikin jirgi sai an ka kashe kowa da kowa har shi ke ne daga baya yagga a wabba ya daidai bai ce rabbi gifirli wal ya bayan an gama wannan aiki ya dora tuba ga Allah yana da Allah ka gafarta min ka gafarta min uwaye na to kun ga wannan lokaci kenan lokacin adawa kun ga iska an kai musu ya kakkashe kowa da kowa har da yan jarirai samudawa tsawa an kai musu kowa da kowa ya mutu hakanan dai sauran jama'a duka to yanzu ba a yin hakan wanda da ya da shi aka yanzu kwai shi aka wa sai dai ranar lahira a hisabi gaba dai amma yanzu kwai shi Allah kawa shi sa ganin bala'o'i na faruwa wani bala'i in ka ji ya faru ga wani inda za ka ji kwana ba kai saboda hirgita to amma abin nan da ya yi shi na an kai mai a na an kai mai sakamakon da ya muwafaka da aiki Allah ya gafarta mana kuma Allah ya kare in إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة ملائكة فإنا فإنا بما أرسلتم به كافرون واتو إن شاء آداوا دسمو داوا آهل لك سيجا أتمو رسول سلم أن دننس تزومس من بين أيديهم تقبنس ومن خلفهم تبايس هاي مقبلين عليهم manzannin sun zo musu suna huskanta su wa mudbiri na anhum kuma sun ba da baya gare su ma'ana sun zo musu dabara da su da kuma bayansu ko ina suna ce musu wa'azi fa kafaru sai suka kafirce ma wa'azin gaba ɗaya da sun kagiri kama su ya ci kama wada zai zo cikin ayoyi masu zuwa duk wa'azin da aka yi musu da masu wa'azin suka karyata kama da kuwa ganin yanzu ya aka wa mutum wa'azi zai ce sannu sannu abokar gumi wai shi wai izgili na aka san shi wai sannu abokar gumi wai izgili na aka san shi ya kawo wa'azi nan ko to ire-iren wa'annan abubuwa shi na sun ka yi su wa'ancan sai Allah ya ce to a kashe mai kowa da kowa a huta da Wani ya eh, wato hallakawar da an ka yi musu لكن abin انذر lakin به النبي صلى الله عليه alaihi واتو wato kuma abin na don hallakawa انذر به النبي صلى الله alaihi وسلم hallakawa da annabi يي gargadi da ita ga kauma mutane ne to wannan hallakawa da annabi yayi gargadi da ita ga mutane ne innama huwa fi zamanihi faqat a zamani ne na kawai aka la ba'da wafati bayan mutuwa ta sallallahu alaihi wasallam wato wayanda yake cewa za a hallaka su za a hallaka su na zamani ne wayannan da sun kaki to sai Allah shi hallaka su shi ba wayanda sun kaki kamar da kun kaga yayi rana badar sai ya kashe do wayanda sun ka hana addini ya wato cikin garin makka sun kai ta badar sai gaba ɗaya duka Allah ya kashe su can mutum guda ya mutu ba shi abu su bayani shi ko sai da ya ta sama badar ya ce kai bai da zuwa tun da dai kaya ne sun tsira to shi ba zai taiba wa'annan ku saura sun kace su sun taimaka kai kuma kai da an matsoraci yace ya jiya shi sarkin ya jiya sai sun kace duk an ka kashe su an ka dawo shi dai a sarki kuma shi dai na Allah don shi bai taiba amma su duka kun ga sai Allah ya halaka su madar to irin wannan shi Allah kai zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ta abudu illallah masu azin da suka zo mu suna cewa kada ku bauta wa kowa illallah sai Allah kalu sai adawan da samudawa suka ce almakada ko na wanda ake magana da su Kamin kibal hudun wajen annabi hudu sun ka gaya ma hudu su adawa wa salihu su ko samuda sun ka gaya ma annabi salihu ka raba mu da wa'azin nan naka lausha a rabbuna inda Allah ya so mu saurari wa'azi Allah mu ai ba kai zai aikowa ba la anzal alaina malaika da malaika zai saukan muna kun ga wannan nau'in izgilina suke yi kamar wa da kuma kuka yi to sannu mallawa ne wai kai ma nau'in izgili na da kai wai kana ganin wai shi bai isa shi ma wa'azi ba sai mallawa ne to kalma ce ta izgili ku bayyanta ya ku matasa kuna adda irin wannan magana matasa ku baryanta mutum ya yi maka wa'azi ya faɗa ma gaskiya ka gane ita ta kace to sannu Abu Hanifa sannu Imam Maliki to yi barka da zuwa wai izgili na wai shi yana ganin shafi ya kamata shi mai wa'azi ba wani ba to irin wannan shi na waɗanga mutane asalin kahiran da adawa da samudawa suka yi suka ce ai ba kai ya kamata Allah ya aiko ba in shi na son a shi wa'azi ne ai ba kai zai aiko ba la'an zala mala'ikatan da mala'ika zai sauka to mala'ika warin suna kamar kai da kaka warin abu hanifa abu ba warin kana ko warin uban kana kaka cewa wai a kawo abu ba to su ma abin suka yi kenan suna cewa inda Allah ya so su saurare mala'ika zai aikowa Allah ya ce abin nan fa inna bima ursiltum suka ce mu ma ku masu azin ga tunda dai ba mala'ika kuke ba to abin nan da aka aiko ku da shi ala da amikum ga cewa ku an aiko ku da shi ka kafiru da mun kafirce saboda haka abada mu ba za mu bi ku ba to wannan kalma da kun kace sun faɗi ita asanadiyar da ya sa Allah ya kawo musu azabar da ya kawo musu kuma ya halaka su kuma matasa ku ba faɗin haka nan don ba da tijawa na kayan ta ba yanzu yanzu ba da tijawa na kayan ta ba yarana kuma sai su ɗora faɗi suna dariya su sun mai da addina Allah abin walakanci abin izgini iri ne na wasu sun kai Allah ya ce yanzu da Allah da ayoyi nai da manzo nai qul billahi wa آياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم الله يتي مسقلك تي أب الله ينبد الله وآياته دا آيويني ورسوله دا منزوني كنتم تستهزئون كنت كسن تيكونا إزجلي لا تعتذروا kada ku kawo uzurin komi kada tun ba da ku hakika kun kafirta bayan da ku yi imani Allah ya tabbatar da suna da imani amma sun faɗi wata kalma ta izgili yace sun kafirta da ita kada tun ba da ku ya tabbatar da sun yi imani kuma ya tabbatar da sun kafirta bayan kuma sun yi imani saboda haka matasa ku bai irin wa'annan manganu na izgili kafirci na kamar da kun kajiya Allah ya taimake mu matasa da mu da kowa Allah shi muna karshe mai kyawu saboda girman ka Allah kai muna karshe mai kyawu Allah ka kare mu Allah ka kiyaye mu Allah ka sa aljanna mu makoman mu in kiyama ta yi duk alherin da kake saukawa daidai wanga lokaci Allah ka ba mu rabon da ya tsara na kowa yawa duk wani shiri da ke sauka Allah ka kare mu ka kare musulmi baki daya nan za mu kwana insha Allah. rahim. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu algafar tamalan muna neman bayani shin ko ya halatta bayan ko wace sallah ta farilla liman shi addu'a tare da mamu suna cewa amin algafar tamalan ko wannan daidai na a'a wato in an yi sallah liman shi addu'a in ba cikin alkanuti na ba ya dai ce a yi salati goma ga annabi mai addu'a ana yi yana cewa amin to bide yi shi na kun ka gani cikin subula salam ya ce da annabi yake duniya ba a taɓa yin haka nan da shi ba bai taɓa cewa mutane ya yi sallah ya jiyo ya ce musu a yi addu'a ba bai taɓa ba shi na ni karanta muku a cikin risala samaruddani ya ce "Bide a" na risala samaruddani saboda haka ku diba risala da ni sun ce ma umar amirul mu'minina liman kai muna addu'a an gama sallah yace ba na shiga tsakaninku da Allah yace bai shiga tsakaninsu da Allah su umar ya tabbatar da aiki nan ba na kwarai na ba saboda haka limamai in eh, an ka gama sallah ku bar kowa shi addu'a ta ku diba risala da ni ku gani in kun ka gani ba fa addu'a an ka hana bayan sallah ba addu'ar da an ka hana liman ya ce ku yi salati goma ana yi shi na yi ana cewa amin wadda aka yi in ba ga sallah ba to shi na kawai cikin risala samurar dani ya ce bidi'a na bai da kyau ku diba risala samurar dani ku gani bai da kyau Allah ya taimake mu algahar malan shin ko wajibi ne idan aka haifi yaro Allah ya mishi rasuwa shin sai an yanka mishi rago ba wajibi na ai duka ko bai rasu ba yanka ragon ba wajibi na ba in a haihi yaro ko bai rasu ba yanka ragon ba wajibi na ba sunna ce sunna ce musahabbiya wajen wasu malamai sunna ce mai ƙarfi wajen wasu malamai sunna mai ƙarfi wajen wasu sunna musahabbiya ba wajibi ba ne amma abinda mun ka karanta da ku annan wurin cikin sayyul bukhari in ba kumanci ba ƙarshe ne cewa idan an haihi yaro in an ka yanka mai dabba suna to ya san yana da uba saboda haka ko da ya mutu in dai ya to duniya da rai in an ka yanka mai ragon suna